ya bayyana cewa masarautarsa za ta haɗa kai tare da ma'aikatar kula da harkokin mata ta jihar Kano a yunƙurinsa na yaƙar annobar fyaɗe da ta faɗa a jihar Kano. Ya sanar da hakan ne a yayin da kwamishinan harkokin mata ta jihar Kano, Malama Zarawo Umar da tawagarta suka kai masa ziyara a fadarsa a ranar Alhamis. Kamar yadda ya ce, matsalar fyaɗe tana buƙatar haɗin kan kowa da kowa don daƙile ta gaba ɗaya. A ɓangaren Malama Zarawo Umar, ta koka a kan yadda jama'a suke cewa a dinga rufe asirin mutanen da aka kama da laifin aikata fyaɗe. Ta ƙara da cewa mutanen gari sun san masu aikata laifukan, amma sai su dinga cewa a rufe maganar saboda ta gida ce. A wani labari na daban, daga yanzu rundunar 'yan sanda za ta fara gurfanar da duk wani mai kango a jihar Kano. tare da duk wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe a cikin kangon da ya mallaka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, Abdullahi Haruna, shi ne ya sanar da hakan ga manema labarai a ranar Alhamis. Ya ce rundunar 'yan sandan ta yanke wannan shawarar ne bayan sakamakon rahoton bincike ya nuna cewa kaso 33.3 na laifin fyaɗe ana aikata shi ne a cikin kangwayen jama'ar da ba kammala ginawa ba. Ya ce bayan fitowar sakamakon binciken ne, rundunar ‘yan sanda ta bullo da tsarin faɗaɗa sintiri da jami'an ke yi zuwa kangwaye da ke lunguna da saƙon jihar Kano. Rundunar ‘yan sanda ta gargaɗi masu kangwaye a jihar Kano su ƙarisa ginin su domin kaucewa gurfanar da su a gaban kotu.